amma man istaghna amma wanda ya wadatu da kansa yake yin imani saboda abin da yake da shi na dukiya